الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا دار الأربعاء 27 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 wanda ya dace da takwas ga watan shida miladiya ta 2021 muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau kuma ya nuna muna muna cikin wannan gari na a cida domin rako babban malaminmu malam abbas jega domin gudanar da walima ta malam ibrahim muhammad da allah maɗaukin sarki ya taimake shi da samun ƙaruwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da shi kamar yadda ya ce tazawwajul waduda da fa inni makathirun bikum al-umam yawm al-qiyama ku yi aure waɗanda kuke so suke son ku kuma ku haifi yayaye ku ba su tarbiyyar da ta dace irin ta musulunci manzon Allah zai yi alfahari da su ranar alkiyama Allah ya sa abin da za su samu suna cikin waɗanda manzon Allah zai yi alfahari da su ranar alkiyama abinda nake son a gurguje ina da minti goma sha biyar kila ma'alarinmu ya ce ɗaya ko biyu abinda nake son yi makan mutuni a kan shi aure babban ni'ima ce aure babbar ni'ima ce hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi alkawalin zai taimaki duk wanda yake son ya yi aure sannan ga hadisin da na karanta na biyu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da zuri'ar da kuka bari zuri'ar da kuka samu muddin ayin auren nan akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ini musu addu'a Allah ya ba su zuri'a ba. waɗanda ba su samu damar ba Allah ka hore musu abin yi waɗanda suke da su a gidaje Allah ka daidaita su waɗanda aka samu 'yan matsaloli Allah ka shirya su mai ɗaya Allah ya ba shi ikon biyu mai biyu ya kai uku mai uku ya kai hudu mai hudu ya rike ai ta tahiya har a mutu abinda nake son yi mu tunatarwa shine wata babbar guguwa wanda mu muna ganin kamar wayewa ce muna ganin yana cikin civilization wato wayewa ta zamani kuma muna ganin shi ne daidai wanda wallahi babu shakka ci baya ne ribas ne kuma ci gaban mai gina rijiya ne duk wanda Allah maɗaukin sarki ya yi ma arziki Allah ya datar da shi ya yi aure to ya dibi irin mutanen da ya wahal suwa kamin aure nan ya tabbata tun daga abokanin shi tun da ya ga yarinya aka fara ɗan leke-leke tun abun yana ɓoye har Allah tuna asiri aka fito ga fili har aka tura iyaye suka zo aka zauna ku je yau gobe jibi a yi sadaki a yi min wahalar da mutane ke ta yi har lokacin da aka ce yau an yi aure ta tare amma kuma sai a yi ma Allah subhanahu wata'ala godiyan mai bayan cikin auren nan dukkanin shi addini ne tun daga nema har zuwa kaita addini ya karantar da mu wanda yake son ya samu wannan ya koma cikin littafin Nasiru nasiruddin albani ya kawo ma'anoni da abubuwa masu kyau sosai wanda duk wanda zai aure kusan ni a tawa fahimta wajibi ne ya karanci wannan littafi shine adabu zifaf fi sunnatin mutahara to amma yau abubuwa sun jujjuya sai ka rasa bambancewa tsakanin ahli sunna da dan bid'a ka rasa ka kasa bambancewa tsakanin mai dan dama dama da mai dama da marar dama da marar dama dama sai ka kasa bambancewa tsakanin iyalan ahalus sunna da iyalan waɗanda ba ahalus sunna ba sai ka kasa bambancewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba saboda mi saboda mun kwaso karikitai da shirme na yahudawa da nasara mun sa gaba muna ganin su ne wayewa kuma su ne civilization bayan allah ya maka ni'ima aure wai sai ka ɗauko wasu bukukuwa na yahudawa ka sa bari dan gunto ta magana can lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah dibanni in kana da bukata da ni ka aure ni manzon Allah ya dube ta yayi shiru me yake jira wahayi daga Allah subhanahu wataala ya aure ta ko kai aure ta har yanzu dai wahayi bai zo ba sai wani sahabi daga cikin sabon manzon Allah daga hannu ya ce ya rasulullah in kai baka da bukata ni ina da bukata mazala ce to je ka kawo sadaki ya ce bai da sadaki mazala ce je cikin yan uwanka ka nemo yan uwan shi babu mazala ce ko zobe na bakin karhe ka kawo har shi har yan uwan shi basu da ko zobe na bakin karhe wanda yake da alaka da arziki ya ce mazala zanen nan nawa da nake daure da shi a raba biyu a bata rabi a bani rabi mazala ce yan an raba biyu bai amfanin ka bai amfanin ta yayi shiru duniya ta yi zabi yana son aure yana jin tsoron zina yana son ya tabbatar da sunan manzon Allah amma babu hali saboda babu dama daga ƙarshe ya tashi ya juya manzon Allah kira shi ya ce mi ka haddace cikin Qur'ani ya ce na haddace sura kaza da kaza da kaza manzala ce ka je ka karantar da ita waɗannan surori su ne matsayin sadakinta amma yau wane ne aka yi sadaki da ayoyin alkur'ani sai ma ka samu a ku wanda zai biya maka sadaki amma tare da haka mu dibi waɗannan sahabbai ne da Allah madaukin sarki ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda ta jannatin tajri tahtiha al-anhar was-sabiqun al-awwalun duk ga dalilai na waɗanda suke nuna mutanen kirki ne malamai ma sun ittifaki suka ce kulluhum udul dukkanin sahabbai adilai ne amma yau ga su sun kasa samun abin da za su yi aure amma kai yau ka samu abin da za ka yi aure amma wai don ɗaya kai ma Allah godiyan mai sai ka ɗauko fulani day wai ranar fulani kai ka ga tataccen makareci kake tun daga na an samu matsala ka kai tunanin ka samu zuri a tsayi ba kai ba fulatani ne sannan fulani suke yi irin wannan aikin da ka yi kawai ka yi kwafi ne daga yahudawa ka sake dawa kai ƙauya wasday ƙauya wannan da ake ɓaci yau kuma kai ka dawo kai dan birni ne kuma ka ce inin ƙauyawa za ka yi kuma ba abin da yake cikin wannan ƙauyawas je ko fulani je illa fasadi Allah maɗaukin sarki ya ce la tufsidu fil ardi da islahiha kada ku yi fasadi bisa ban kasa bayan Allah ya gyara ta a dawa ya ɗauka amarya ga ƙatta hirɗa hirɗa sun ci sun ƙoshi babu sallah babu salati su rinka loro 'yan mata biyu uku bisa mashin ana gudu yana taka burki tana kwanto mai shi baya ma tsoron ya mutu daga nan ya wuce wuta saba ma Allah subhanahu ta'ala kake yi kai kuma kana ganin wai ba komai ne ba morewa kake yi to albishirinka mugun albishiri yarka in akwai rai da lafiya zaka haihu haka wani mashin zai ɗauki yarka shi ma shi lagude ta yar taka mata kama da za ka auro kila ma wani har ya yi mata haka nan allah sai zina bashi ce duk wanda ya ci bashi sai ya biya imamu shafi allah ya mai rahama ya ce duk wanda ya bada kuɗi ya yi zina to shi ko 'ya'yan shi ne za su bada kuɗi a yi zina da su bayan wannan an yi ƙauyawar zai an yi fulani dai an yi ɗaukar amarya an zo an yi sayan baki duk waɗannan abubuwa abubuwa ne na jahiliya to ku sani in ba ku sani ba yahuda dai ba za su bari mu zauna lafiya ba in ka ce ka bi su bari in lissafo maka wasu bukukuwa na yahudawa na ɗaya akwai ranar masu ciki haka ne ko ba haka ba duk masu karatu da masu bin social media sun sa akwai ranar masu ciki ta duniya masu ciki ne za su hito su nuna ciki tsululu suna yawo wai ranar masu ciki ce akwai ranar uwa Maza Allah ba an tambaye shi wane ne ya fi cancanta kai maɗa uwa tana da matsayi a cikin addini game da kai amma wai daga shekara sai shekara za a tuno da uwa akwai ranar uwa akwai ranar wanke hannuwa akwai ranar karya shugaban kasa fa ya ƙarya ya keta ƙarya cikin wannan lokaci ba ya laifi ba ranar karya ce ta duniya sannan akwai ranar zakari ta duniya duk duniya kafirai masu yin wannan za su yi hoton azzakari na icce wasu su yi na danko wasu su yi na ƙasa za a yi wani azzakari ya fi tirela girma mata su ɗauko ga kai suna yawo cikin garuruwa ana kiɗi wai ranar zakari ce ta duniya akwai wannan ko babu akwai ranar farji ta duniya to tun da har yahuda za ku yi koyi da su to muna son kuma ku yi to ku yi ranar zakari ta duniya ku yi ranar farji ta duniya ku yi ranar wanke hannu ta duniya ku yi ranar ƙarya ta duniya sai ku je ma Allah subhanahu ta'ala ku gani ya za a kare inna rabbaka labir ubangijin kai yana ce yana jira ya ku yan uwa ku sani aure musulunci ne duk abin da yake cikin aure musulunci ne duk wanda yake son auren shi ya albarka to ya bi wa manzan Allah a ciki haka abdullahi dan abbas ya ce Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce in kuna son auren ku ya albarka to ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aure amma kuna saba mu sunnan manzon Allah sai a samu barkata yau ka duba ka gani shekarun da suka wuce 60s 70s 80s har zuwa 90s ali zaka iske iyayenmu da kakanninmu aure suka yi mutum bai ko san inda mace ta hito ba bai ma taba ganin ta ko a cikin mulki ba sai dai ya ganta cikin ɗaki ita an mata amma ba su taba samun saɓani ba sun yi hankuri amma yau kai kan nemi mata da kanka sikirin sai ba ɗinka hotonta ne da an bugo ma hotonta za ka gani ya tashi ita ma hotonka ne ƙarƙashin hilo ta taka kwana da ta tashi ta dibi time ko ka tashi ka dibi time hotonta za ka gani ka ce allah ya kai mu lokaci amma kuma a kai ta kwana nawa za a yi auren ya mutu saboda an saba ma ka'ida aure an ki godiya allah a ciki kamar da allah maɗaukin sarki yake magana a cikin suratul rum ishirin da 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'aya ina ganin lokaci ya saboda haka nan zan tsaya kawai a dan rakiya nake kuma mun share mallan fage ina fatan Allah madaukin sarki ya datar da malam da abin da zai faɗi ya sa ya shiga kunne mu mu yi aiki da shi fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu